هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الله shine yake tafiyar da ku ya ku mutane akan tudu akan ƙafafuwanku ko dabbobinku kuma shine ke tafiyar da ku akan tekuna cikin jiragen ruwa har idan kuna cikin jiragen ruwa akan teku iska mai daɗi ta kada sai waɗanda suke cikin jirgin su farin ciki da iskar mai daɗi suna cikin wannan farin cikin sai iskar mai ƙarfi ta taso kumfar teku ta yiwo kansu ta ko'ina har sai sun tabbatar halaka za su yi sai su kira Allah shi kaɗai ba za su haɗa shi da kowa ba su ce Ya Allah, idan ka tseratar da mu daga wannan jarrabawar mai halkarwa, to za mu kasance cikin masu gode wa ni'imar da kai mana.